sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Washeran Umar Murtala Satura wa kulla Murtala sadin bidi'a wa kulla Bili'atin Balala wa kulla Balala finfinna'ar. Da su wani wa akawati Shi gaba a da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha bakwai ga watan Ramadan. Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina. yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara 'yan nishan yau muna shekara ta yau muna takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu waɗanda suka kawo gudunmuwa ta marayu daga jiya zuwa yau jiya ban faɗi statement na kawo na marayu ba akwai tijjani kalli kalli ne ko kalla to kalli da aka rubuta ya yi kowa marayu gudun kuɗi ta naira dubu ɗari biyu shi abin da kuma ce marayu ce wata kila babbar bane ne to wannan babbar bane ya babbar bane ne Allah ya masa albarka o kalli menene kalli babbar ne eh, tijjani kalli to kalli na Allah ya wuce da shi aljannar firdausi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka akwai injiniya muhammad baban daidai injiniya muhammad baban daidai kwanaki mun samu gudunmuwa daga injiniya ashiru baban daidai wannan kuma injiniya muhammad baban daidai ya kuma rayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka baban daidai sarkiki Allah ya ƙara tsawon kwana daga nan akwai afolabi eh, kalawunde a takbir afolabi kalawunde wani kwallo na bulle ko na abu mai kama da haka to kuma dai menene a biya ya yi ko da malayi gudunmuwar kudi na dubu ɗari biyar wannan ya tada kura sosai allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka allah ya ƙara wa zuri'a albarka sanda ya yi su za su zama malayu allah ya kula da su akwai har yanzu muhammad muhammad muhammad muhammad ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara wa rayuwa da dukiya albarka allah ya tsare shi daga kowace irin musiba akwai aliyu mahmud aliyu mahmud ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya saka masa da alkhairi allah ya dukiya sa albarka akwai madaki mawon ga alama wannan babban kanti ne na sai da kaya sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wujuke su albarka ka wajarin su albarka ka tsare su daga kowace irin musiba akwai hadiza Ahmad Sani da Muktar Umar da Adamu Hassan Wase da Musa Abubakar waɗannan bayan Allah guda hudu da hadiza da Muktar da Adamu da Musa sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari biyu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya wujuke su albarka ya muzuri su albarka ya tsere su da kowace irin musifa akwai makera association limited ga alama sunan kamfani ne sun aiko wa marawi da gudunmawa kudi naira dubu ɗari ya allah wannan kamfani allah ka tsare shi masu kamfanin allah ka tsare suka musu albarka jarin kamfanin allah ka kara haɓaka shi allah kar ka bari su zama dukiyar sai inda za su yi asara akwai haladu kabir haladu kabir ya aiko wa marawi da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ka saka wa haladu kabir da alkhairi ka su albarka kai wa zuriya albarka in magabatan suna raye Allah maɗaukin sarki ka yi musu albarka in su riga muka lullube su da rahama wasu bayan Allah sun shirya sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari da ashirin ya Allah ka san su Allah ka sa a aljanna shirin su zama kuma su Allah ka sa su makwabtaka da manzan Allah sa san aljanna shirin su ran tashi alƙiyama wasu bayan Allah su goma sha biyu sun aiko marayu dubu goma goma naira dubu ɗari da ashirin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ta wajen su albarka ya Allah in suna kasuwanci ga jarin albarka in suna aikin gwamnati ke wa aikin su albarka ya Allah muna roƙonka da mu da su duka ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah aljanna shi duk suna tashi alƙiyama sallallahu alaihi wasallam wasu bayan Allah da suka bada gudunmuwa daga naira ɗari biyu zuwa naira ɗari biyar sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari uku da sittin da biyar Allah kai musu albarka kai madukiyar su albarka kai rayuwar su albarka ya Allah dukkan su ka su ka biya musu bukatun su na alkhairi ka yaye musu kowace irin musifa masu aiko da sadaka a nan masallaci sun aiko da naira dubu bakwai da ɗari shida da saba'in da dola ɗaya eh, har da dala irin ta amurka guda ɗaya to allah ka musu albarka ka taka musu da alkhairi ah, abin da aka tara gudunmuwa rayu daga jiya zuwa yau naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da goma sha biyu da ɗari shida da saba'in Allah ya ƙara wa dukiyarku albarka Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kada Allah ya bari ku gaza a duniya Allah ya sa ajira ta zama kuma ku a lahira malama Hafsat da Alhaji Ali Auta sun aiko marayu da turanen zannuwa guda hudu Allah ka yi musu albarka ta dukiyar su albarka ka sa aljanna ta koma makomarsu a kawun na marayu 000 455 3753 zama maimaita 300 3753 banki Jaiz bank account name jibius opens and less privilege foundation abuja idan allah ya kai mu gobe tun daga karfe goma na safe kwamitin marayu ta gayyaci marayu da kuke ta ba da sadaka din nan domin ta fara raba musu gudunmuwar da kuka tara saboda su samu damar ba da tinke kamin sallah ina ta fahimci wannan ba mun gama aikin ne ba rai idan ba kuma manta ba bayan irin wannan tallafi da muka yi wa marayu akwai marayu guda ɗari da muka sa a makaranta yanzu haka suna makaranta suna karatu bana ma muna so karanci mu ƙara sa guda ɗari idan suka samu na bara sun zama ɗari nawa ɗari biyu aiki ya karu ko bai karu ba aiki ya karu in Allah bai kashe mu ban da rai muka kai faɗi za mu sake sa ɗari sun zama ɗari nawa ɗari uku in Allah ya kai mu baɗin banana mu ƙara janna ɗari in Allah ya kai mu baɗin ba da, sai mu sake janna ɗari in Allah ya kai mu baɗin ba da, haka za mu yi kai sai nan da muka bar duniya kullum ƙarawa za mu ba za mu dina ba sannan idan muku manta ba bara a bajin da muka yi akwai auren da marayu mun yi taro a nan masallaci shugaban kungiya na ƙasar sheik balalo da kansa ya jagorance mu muka auren da marayu guda ashirin da dai wannan tallafi ne kuka bayan na ramadan marayu nan guda ashirin an musu kayan aure kuma su aka ba kuɗin masu haɗa kayan auren da kansu an saya musu zannuwa da abubuwan da da yake bukata har ɗan turare da abubuwa kowace an bata kuɗi kashi naira dubu ɗari uku domin ta je ta har hada kuma sannan aka ɗauki nauyin koya musu sana'a kuma da ba su jari yadda ba za ta damu mai gida da ba ne ba ne mabaranta na har ya kagara sannan mazajen da suka aure su kowa aka bashi naira dubu hamsin su an gwaya cikin sadakar da kuka bayan da ta tallafa wa marayu bana da in Allah ya yadda za mu aurar da marayu nan guda ashirin in Allah ya ba mu iko kuma za mu iya aurar da fiye da haka muna iya cin haka amma dai ashirin din nan muna targetin ba za mu gaza haka ban Allah ya yadda da Allah yana so na da ku ta karu da muka aurar da ashirin a nan sai shugaba shi to shi kuma daga nan zai ci gaba da yin aikin zai wuce jihohi ya ci gaba da aurarwa bayan an kammala nan shugaba ya gaishe mu mun je adamawa inda aka aurar da marayu mata na ma guda ashirin kowace aka mata kayan daki bayan an kammala da wannan akwai su dr kasazaure sun yi bikin yaye ɗalibai da suka haɗa kurani a shekara ɗaya da muka je muka samu akwai marayu mata a cikinsu shugaba ya ce waɗannan marayu mata su wani ya dauki nauyin auren da su ya ce kuma ban da su a sake nemo su a ƙara su kai guda ashirin ya haɗa su ya auren da su baki ɗaya daga nan wannan program ya ci gaba da gudana amma dai ku daga nan kuka fara daga nan aka dora da nakun da wancan da kuna da kamishin ladayin Allah ya yarda saboda haka za mu ci da neman gudunmuwa har zuwa ƙarshen ramadan domin waɗannan ayyukan guda biyu gobe za ku ji cikakken rahoto in allah ya da na gudunmuwa da kuka bayar da mai aka yi kwamitin malayu ta siyo shinkafa buhu dubu ɗaya da ɗari biyar ba dubu ɗaya da ɗari biyu ba buhu dubu ɗaya da ɗari biyar wanda za ta raba wa marayu gobe in allah ya yarda shinkafa ta iso tana nan a aji da turamin zannuwa da turamin shadda ta siyo dubu da ɗari biyar wannan shi ma za ta raba wa marayu sannan kowane maraya bayan an ba shi buhun shinkafa an ba shi turmin zani ko turmin atamfa kuma kwamitin marayu ta ce za ta ba shi naira dubu biyar domin ya je biya kudin ɗinki ya dan sai takalmi na sallah in allah maɗaukin sarki ya amince wannan duka gobe za a yi wanda yake da lokaci zai iya zuwa ya halarta domin ganin wa'annan marayu zai kara maka imani wa imani ka cajin bakar ka gane kai ma wata ran ƴaƴanka za su zama marayu in an ce ƴaƴanka sun zama marayu abin da ake nufi in baka gane ba kai an riga an ɗauke ka an danna ka cikin kabari abin da yake faruwa ke ya Allah ka sa muna cikin da za a fara kawo kabarin su ya gani dan adam ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za a shimfiɗa wa da zuma aljanna a su Allah bisa wannan aiki da muna na marayu Allah ka sa muna cikin wanda za a yi wa wayar da wutar lantarkin aljanna har kabarin su Allah ka sa muna cikin wanda kyawawan ayyukan su za su rika ɗebe musu kewa a cikin kabari Allah ka sa muna cikin wanda ake sa wa turaren aljanna kabarin su na kanshi Allah ka sa muna cikin wayannan mutane to gobe idan Allah ya kai mu za a yi wannan taro gobe da safe saboda wannan tafsirin mata da muke a wannan masallaci da safe aka ɗauke na gobe aka ce amma wacce za ta zo ta taya iyaye mata marayu ganin abin da yake faruwa tana da dama ta zo idan mai gida ya ba ta dama amma ba za a yi tafsiri ba wannan shine aikin da zamu mu gudanar in Allah ya yarda to Allah ya muku albarka ya dukiyar ku albarka ana rama ina muka kwana ina za mu tashi وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نعم وما كان a lokacin da suka faɗi wannan magana suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa haka haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama awaitina bi azabin alim abinda ba su gane ba shi Allah ba masa dole in ka ce Allah in ka isa halakar da ni yanzu to mutum ne zaka yi wannan sai ce to bari gura maka na'ita ko in yana da fawa sai halakar da kai me yasa saboda za ka iya gudu ko in daga nan ka tsallaka su da jari da can kan nausa kai wajen mina sai wuce shi za ka kamu sai ka tsallaka boda to amma shi Allah za ka iya gudu ka je ina sai sa dan Allah barazanar ka shi ne yanzu yanzu shi ne bai da bukatar ta yi wannan dan duk ba inda za ka iya gudu abin da sai ji gwamnati take a kamo mutum ta baza yan sanda a tare airport a tare tashoshi a tare bakin boda a tare ina a tare ina an san zai iya tserewa ne shi Allah yana da bukatan a kanka da wani wuri ga duniya da duk faɗin da inda ka dama je ka akwai inda za ku je yake a ɗauko ka ba za a ɗauko ka ba babu shi yasa akwai abin da yan bidiya suke yi sai mutum ya ɗauki ƙur'ani ya ɗora ka ya ce ya Allah inda ya zala gaskiya ce jama'a ku shaida Allah ka sauko min da bala'i kai a karo qur'ani aka sake karowa in makarantar mata ba zina ake za a wuce jahannama ba Allah kai ku karo qur'ani sai a karo sai sake dorawa sai ya loda sai ya loda ya ce ya Allah kakka bari in sauke qur'anin nan idan wa wa ya faɗa maka ubangiji yana bukatar sai halaka da kai yanzu ya samu ya sauke shi to kun gari na sauke lafiya wannan yin sauna kira mana shashasha shi ne san Allah ba wace bukata Allah yake da ta sai halakar da kai amma akwai kakanninsa ga sunan su annabar ibn al hari su abu jahil su abu jahil sun cika baki ai su ma ya Allah in izala gaskiya ce ka halakar da mu in karatun mata ka halakar da mu in kaza kaza in masallacin in izala ba mazidu dirar bane Allah ka halakar da ni ya lullu da qur'ani wace bukata Allah yake sai halakar da kai yanzu ga wasu sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi addu'a sun ce ya Allah indai Qur'ani nan gaskiya ne kamar ruwan duwatsu daga sama Allah ya musu to wannan ya nuna daidai suke saboda Allah bai halakar da su ba da kai da kai irin aikin su kai ma Allah ya sanya ka cikin jerin gwanan su za ka ɗauka daidai kai Allah ka tsare mana imanin mu ai ba da tsoron ƙur'ani a ka a rantsi ake gane gaskiya ba da hujja ake gane gaskiya in kana da gaskiya hujja za ka kawo a ƙura'ani ko a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ne za a gane kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya ba ka ɗora ƙura'ani a kaka rantsi ka ce in dai har na sauke ba mutu ba to kan gaskiya nake wannan ba ke nuna kan gaskiya kake ba abinda wannan yake nunawa Allah ya maka tanadin bala'in da yana jiran ka baka sanar da zaka auka cikin shi ba abinda karatu yake nunawa kenan to sai Allah ya ce wa ma kana Allahu yu'azibuhum Allah bai kasance zai azabtar da su ba wa anta fihim alhali kana cikin su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah mu'azibuhum Allah bai zo bai azabtar da su ba wa hum yastaghfirun alhali suna istighfari da wannan ne malamai suka ce mutanen duniya suna da security guda biyu menene security da suke da shi guda biyu security na farko shine rayuwar annabi Muhammad sallallahu sannan manzon Allah yake raye wato rayuwar san security ce wa duniya rayuwarsa shi kadai security ce wa duniya bayan da tsoron manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai annabi ya warware security da biyu menene security da biyu shine istighfari duk al'ummar da take tuba tana istighfari Allah ba zai halakar da ita ba matukar al'umma tana ne tana tuba tana istighfari so ɗaya security ta ce mana wanne ta sauran ta yi sigifari sai mu kama sigifari mai ta yi mai ta sigifari in bidiya ba san ahalus suna ne masu sigifari ba ba su san ahalus suna ne suka san roman sigifari ba ba su san ahalus suna sun suka san falalan sigifari ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar da wanda ya jinkirtar duk da haka ya ce a kowace rana yana yin istighfari sama da sau saba'in a wata ruwayar a kowace rana yana yin istighfari sau ɗari Ko yaushe cikin istighfari yake duk inda ya zauna cikin istighfari yake tun da Allah ya sauka masa idza a nasrullahi wal fath إذا جاء الله ورأيت في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأكل فسبح بحمد ربك نعم واستغفره assignment ɗinka ya zo ƙarshe alama nuna ka so suka bar duniya dan addinin da ka zo kake so ya karbo addinin ya karbo yanzu abin da zaka je ka ci gaba da shi ne tasbihi da tahamili da istighfari daga wannan lokacin duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune abin da yake kenan subhanallahi walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi la ilaha illallah duk sanda manzon Allah yake zaune bai komai tasbihi da tahmidi da istighfar yake wallahi ko rayuwa ka ta rikici damuwa ta ma yawa duniya ta maka ɗaure tantam ta kulle ka ta sama ta kulle ta kasa gida ba abinci ɗakin tana yoyo kudin hayan ba ku biya ba kuna wasan buya da mai gidan uwar gida da kiki ta kusa ta sauka baka da kudin ragon suna balle fatar baki balle kayan jariri balle zanin goyo ƴaƴanka guda uku duk an kawo kaya baka da kudin da zaka iya musu gado balle ai magana aure da su kuma kai baka mutu ba balle a sa su a kwamitin marayu to kana nan da ne zai sa su a kwamitin marayu matsala ta yi yawa ta ko ina wallahi maganin ta shine fari, wallahi rike astaghfirullah wa atubu ilayhi kai kai astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi kai kai kai kai kai kai bil haqqi da gaskiya kakka dina kakka gaji ita wallahi sai Allah ya kawo maka wani burin da baka taba tsammanin shi ba Allah sai ya gwada maka shine Allah a lokacin za ka gane me ake to istighfari فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا فقلت واستغفروا ربكم ويا قوم ويزدكم قوة إلى قوتكم واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان saurara ku ji fadalar istighfari ya ku bayin Allah annabi nuhu ya ce mutanensa fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ubangijin ku da mai yawan gafara da bai gajiya da gafara ku ta nema kira abu na farko da istighfari zai baka zai sa Allah ya gafarta maka zunubanka in Allah ya gafarta maka zunubanka komai ya zama da sauki domin duk fitinar duniya ta hanyar zunubi take shigowa duk wani bala'in duniya da ke samun dan adam ta hanyar zunubi yake samun dan adam duk waɗanda kuka an halakar da su dinan ta hanyar zunubi aka halakar da su daga sanda Allah ya ce ya gafarta to ka fice daga tsangi mafi hadari shine kuka kana gafa. idan kuna istighfari Allah ya yake yusilu sama alaikum midrara Allah zai kwararo muku ruwa daga sama na taba zuwa wani gari a Nijar na samu ana wahalar ruwa hankali ya tashi nace ku ta istighfari ku ta zuba wa Allah zai kawo ruwa muka yi wa'azi da dare muka ce a ta yi gifari tun cikin filin wa'azi muke ta yi kamin gari ya waye wace gari Allah madaukakin sarki ya kawo ruwan sama ku yi ta gifari in aka rasa ruwa a ta ta ga Allah zai kawo ku zai kawo ruwan wa yundidukum bi amwali idan kun samu matsalar tattalin arziki kuna so Allah ya ƙara muku dukiya kasuwa ta bude arziki ya samu tattalin arziki gidanka ya karye kana so ya farfado kasuwar ka ta durkushe ka kamo nan ya gagara ka yi takin zamani an samu matsala ka koma gwanjo nan ma baka kai labari ba ka je awon auduga nan ma abin bai tafi ba ka dawo black market ita ma black ɗin ta sake zama black ko ina ka buga ya gagara dawo rike gifari dawo rike gifari ta ga aikin Allah wa yumdidukum bi amwali Allah ya ce wa banina haka samun yaya ba ka haihuwa ba ka haihuwa an je ina an je ina an je ina ko ina an je abu ya gagara Allah bai kawo haihuwa ba karka je wajen boka boka mai iya bada haihuwa malamin tsubu mai iya bada haihuwa kar yake da ko na mangwara mai iya bada balle da na mutum in kuma ya isa ya zauna gaban ka ya maka ɗa na mangwar ɗan mangwara ma babba ne ya maka ɗa guda ɗaya na ilimi sai dai zuwa kasuwa ƙarya yake da za ka cire gashin kansa kwana ɗaya ka miƙa masa ka ce mai damun da shi sai ce ba na sa rashin hankali saboda ba zai iya ba wa ke ba da haihuwa rike su gifari wallahi akwai waɗanda suka rike suka jarraba kuma tawo akwai wanda a wa'azi ya ji malami yana falala wa'azi yana faɗin falalar istighfari yakan sa a samu haihuwa da matarsa shekaru ba su haihu ba mai arziki ne ba inda bai je duniya ba likitoci suka ce kai kan haka Allah yi ka ba da za ka haihu ƙwayoyin halittar mani na mani din matattu ne sai jini malami yana wa'azi kawai zo shi ma ya goma. sai ce hajiya mai tai suka kai wallahi kaman wasa sai ga matar ta samu ciki kaman wasa sai ga ɗan ya haihu matar ta haihu shi da wani biyu kuma ya wale wa ƴaƴan ma sai Allah waɗanda kuka fi so ƴaƴa maza ita ma wannan mata ɗan ɗan namiji ta haifa ɗan namiji ta haifa tana haihuwa ce abin dubu masa ya suna malamin da kan da ya ji wa'azinsa aka ce sunan shi abu yusuf ya ce to wannan ya zama yusuf sai da gaga ce sai mu dole ita gaba da ya ce gaba da yaro ya yi kwari kawai suka ci gaba da lokacin su gifari aka yi ta surfawa matan da sai Allah ya kara ba da shi kuma ta sake haihu na nan aka ce ya sunan jariri ya ce yusuf a tsani mutane da yawa sun jarraba abu sun ganki. ƙur'ani ne wa barina wa ji allakum jannatin idan gonakinku sun isi albarka ku ta isi gifari ku ga aikin Allah wa yaji allakum anhara idan ƙoramanku sun ƙafe sun isi albarka ba a samun kifaye kamar yadda ake samu da ku ta istighfari ku ga me Allah zai muku ku ta yi ku ta istighfari Allah ya ce yursilu sama alaikum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum eh eh wa litakfiru ku suma tubu ilayhi sai ce me yursilu sama alaikum daga nan ne nake bukata yumatikum yursilu sama alaikum midraran sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum a gane wannan shi ma wannan din akwai yumatikum matan hatara wa yu'ti kullu dhi fadlin fadla dukan su akwai su amma dukan su sakamakon istighfari Allah ya ce bayan ya ba ku ruwa daga sama shi wannan na farkon suratul hud kenan ba shi ba wanda ka karanta mana dazu wa ya qaumi tankiru rabbakum thumma tubu yawa karatun ya eh. kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ramma ya daka tsalle ya fada kake suratu goce annabi Allah ne ke gaya mutanen yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane na ku nemi gafarta ubangiji ku ku ta istighfari ku tuba zuwa ga Allah mai Allah zai muku yursil sama alaikum midrara Allah zai kwararo muku ruwa mai albarka daga sama bayan Allah ya ba ku ruwa mai albarka kuma sai ce wa yazilkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi kan karfin da kuke da shi in kuna neman karin karfin tattalin arziki ku ta ne me su gifari in kuna neman karin mata kai ta me su gifari in kuna neman karin karfi a tsaro ku zanci mai shi za ka ce wai zidkun kuwatan ila kuwatu akwai mai ya shigo in karfin tsaron ku ne ko ga ya rauni kuna so ku kara kara samun karfin tsaro ku ta isi gifari in tattalin arziki ne ku istighfari in siyasa kuke ta yamu eh kuna neman ƙarin ƙarfi na siyasa ku ta istighfari abinci ya ja baya kuna buƙatar ƙarin ƙarfi na abinci ku ta istighfari duk wani abu da kuke buƙatar ilimi ya karye kuna buƙatar ƙarin ƙarfi na ilimi ku zuci istighfari matakar kuna zuci istighfari sai Allah ya buɗe muku kofar da za ku a ayar da Allah ya karanta mana ta farkon suratul hud wacce aka kawo mana yanzu ita sai Allah ce wa anisan tanfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatiukum mata'an hasan me ake bukata a duniya ba a rayuwa ji daɗi ba to ita ki bari kana so ta ji dadi rayuwa wallahi ba ka ki bari ko ka samu duniya ita zai maka matsala ba ka bacci maka allura wannan abin ya faru wani gwamna ya ga wani akwai abokin shi da kin suna ƙanana amma bai yi karatu ba shi kuma gwamna yi ta boko har ya zama gwamna na ana ta yi sai labari ya taso aka tuno da mutumin ya ce akwai wani wani kan sai aka ta ina na ranke ne, me yake ya kace buge buge ce ban gane buge buge ba to kaga kamar rayuwa ba da wata ta kaman masana ba aiki cikin wahala yake yace a dala kawo shi to me amfanin abokantaka ba an taso ka lafa ke shi kawai yana zo da aka ce gwamna na neman shi Allah ya sa gwamna mutumin kirki a kawo shi gwamna ce a zo da shi da daddare a gida zai gan shi ba a ofis ba aka zo da shi a ofis ya shiga falon gwamna ya ga timatimin kujeru ga kafin ga wata standing air condition tana kuro wani irin sanyi gurin ya ɗaiɗi sanyi aka zuwa masa lemo da wata kankara kankara ya sha ya ji kwakwalwarsa daga kuda ko ina ya hansa da ce amma duk gwamna ana jin daɗi sun fara magana sai aka bugo gwamna waya to gwamna ya ɗanɗani ina waya kamin ya gama shi wanda da kan bacci ya kwashe shi ko ba gwamna ne ba sani ba <laughs> can gwamna ya gama waya ya wani ce wani sai ji shiru sai da aka taɓa shi ya buɗe ido shi a ran gada da yi haƙuri ka san wannan sanyi sanyi ba mu saba da shi ba mu talakawa sai ji gwamna yana cewa Allahu akbar gwamna mai addini ne ina cewa Allahu akbar Allahu akbar talakawa kun ji dadin talakawa kun ji dadin wanda mutum yake daga ta ranka da kuma manya kuna zolaya yace wallahi ba zolaya ne kada ke ba na da Allah nake ba yace rayuwar ki sha'awa take ba ne yace yanzu kawai kana zo kan kujera ana waya kani a gawa ku ce ke ka yace ka ga da ne yace ban ita ne bacci ba sai na sha bayar bacci ko amun allurar bacci saboda bala'in da nake ciki yan adawa sun sani a gaba zaɓe ake tinkara ba sai yadda za a kwashe ba Yan suka karɓi gwamnatin nan a hannuna na san bala'in da zan shiga yan majalisa ina rikici da su bilbil da na tura su sun yi su ba da afuruma ƙungiyar yan a ataba jiya sun yi zanga-zanga yan bosu ma an ce suna nan kan hanya sarakunan nan sun sani a gaba na rasa ya zagi da su ga shugabannin jam'iyya matsiyata, na ba su na ba su sun kisa hakura kawai ya ce masa lissafin bala'i ne yake suna sanya yin bacci da lillahi wa inna ilaihi raji'un yace kuma ko na sauka daga kan gujerar ko ban ƙara bacci yace me yasa yace da na ji sabon gwamna ya wuce da jiniya to duk bacin da nake ji ido na kuma kai zuci yace na riga na shiga musiba sai dai an je lahira samu sauki ya sauki yana ce yace zuka ka kalle ka hankali ka kwance wai ana waya habacci ya kwashe in kuna son da tsuwa da kwanciyar hankali a duniya ku ta istighfari Allah yake mata an haka wa an tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mata an haka Allah zai ji da ku dadi mai kyau da halal da lafiya da kwanciyar hankali ko ka tara kuɗi baka da lafiya ina jin dadi yake yanzu akwai wanda ya tara kuɗi da ya ce kai kira ma akwai matsala shi yasa in kana son gane da duniya take ba za ka iya gane ta ba sai ka je asibiti sai ka je na asibiti kana so gane duniya take da Allah samu lokaci kai ka je ka zauna kawai kallo ya kai ka sai ka ga talaka ya zo bai da lafiya duk ya bushe ya kode likita sai ɗauko wata 'yan na'ura sai sa a kunne mai makallamai guda biyu sai sa a kunne nan akwai ɗan ƙaramin faifafai haka ko sai rinka dangwala mashi ya dangwala a nan ya dangwala a nan sai da yi shiru sai dan dangwala a nan dai ya gama dangwala sai koma ya zauna sai da hota karka ya ce to matsala ku kenan talakawa an ce ku rinka cin abinci mai gina ciki ba ku cin abinci mai gina ciki yanzu ka ga kana cikin hatsari yanzu bincike da ne na gano baka da vitamin A ba B ba C ba D ba E ba F ba H ba G ba K ba L wanda duk bisa ba sai baka da su duk wasu nutrients da ake bukata kai kana nufi likita ya zai yi ka rika samun kwai kana ci ka rika samun madara ka samu bambita a hada da milo a rika hada ma shayi mai sauri. ka gane eh a rika dan ma farfesu mai ruwa ruwa ka gane eh a kawo kaza a hada da kaza ka gane eh kaza kaza ma to san me yasa yake lissafa maka wannan ya san baka da kuɗin da zaka saya da ya san baka da kuɗin da zaka saya sai lissafo su kuma yake in baka ci su ba za ka mutu da Allah ya ƙara tada ma hankali ko ya ƙara saka da cewa likita ke to kai da ka zo kallo ka tashi ci gaba da zama an jima ko sai ga wani mai kudi ya zo da rushe shi ya jibi ya yi kulkul ya yi dubun dubun da shi shi ma sai zo ya ce bai da lafiya a ce ya ce kai na yana yin zafi a ce to da safe da kan nake tashi sai in ji kan hukuna sun yi a ce to bayan wannan fa ce kina yawan haɗa zufa a kan gado ce to bayan wannan fa ce wata kasala ta za ta ba mai ba duk ya faɗi rikin lafiyarsa in ya gama sai rikin ya ɗauko irin na'urar nan da ya auna wancan tana kan nana su da ita shi ma zai sake makalawa ya ce to bari mu gani sai dangwala ya sa maka a wuya ce ana daga wuyan ka sama sai ya makala maka a da ya ce ɓalle wuyan rigar ka in ka ɓalle sai manna maka a kirji sai wani shiru kai ne kanka zaka ji kirje kenan ba ne fiye ba to yanzu ya gaba da dangwalawa sai da ya zauna ta ce to alhaji fa akwai haka ce menene ya ce shi ka maka ce ku rinka lura da abincin yanzu ka ga kitse ya maka yawa jininka ya yi overdose sai ya lissafa maka wasu hatsari ya ce ka tana dab da hatsari an kace likita ya za a yi ya ce kaga madara in ka kaurace mata tana da hatsari ce kaga kifi da kake ganin shi eh, is highly cholesterol ka kaurace mishi eh, ce ya ce kwaye ya ce babban musifa ce ya ce ka tabbatar da baka ci ya ce to na daina da gawar gida ya ce bombita ya ce ya ce a jinin ka zai don ya ce to da gaurin daina man shanu ya ce karka kara sakawa zai sa hajjin ka ya sassi ya ce to na daina ya ce nama musamman ma naman rago da naman sa hatsari ne shi ake cewa beef shi beef yana kawo gaw da duka kawo da ke musu ka ce gita wanda ba za kawo da ke masa duk abin da ya lissafa wancan yake in bai ce ba zai mutu kai kuma da ya kana da kudin da ka sa sai ce to kai kuma in za ka mutu to wa zai shi wanda bai da kudin da zai siyo an ce sai ya ci ko ya mutu wanda yake da kudi kuma ce kai kuskure ki in ya ci zai mutu to ya za a yi wa zai rayu kai dan na ka tayi su gifari shi kadai saura akwai wani mai babban mutum a nan garin Abuja yace wallahi da ya je wajen likita da likita ya gangaro wai sai ya ce masa wai jikinsa babu ayon sai ga sai zai guga yace likita menene ayon yace wani sinadari ne a jikin na adam wanda sai da shi kashin na adam yake yin kwari to ba ka da wannan sinadarin wannan ya sa a shinka bai da ƙwari kuma akwai hatsari ya ce to likita ya za a iya samu ayon ya ce to yadda za ka samu ayon a jikin ka yi idan ka sayo kaji a gida kamar guda ashirin aka yi farfe su a dafa ya zabu sosai ya ce da kyau likita ya ce sai a zazzage tsokar asusuwan sai a tara maka a faranti To su asusuwan za ka rika gurgura ana ake samu ayon ya ce likita yanzu yau kaji a yi su amma a zai naman gaba da ya tara mun kashi a madadin sai ka ce kudiya yau in ba mai wa za ta tara kashi a kafar ya ce akwai hatsari wannan kashi shi za ka rika bantara in yanzu mun ciwo bai ka rika bantara hankali hankali kana dan tattaunawa kana hadewa a nan za ka samu ayon ya ce haka kifi irin mai bakin kan nan idan aka wobar bai su duk nama a zazzage wannan ƙayar ta tsakiya da wannan ƙoƙon kan it's a very good source of iron ina jin daɗi yake a wannan duniya wannan dai duniya ba sai na jin daɗi yake shi ne yi mafi hukun mata na haka ina ajalin musamman har zuwa ranar mala'ika zai zai karbi da ku na lokacin da Allah ya ɗiba muku a duniya nan abin da ya saura mana ne mai shi sa Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu yu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون الله كبام يكون يستغفاري سي الله يتنا غبا ده رما وما وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا بس كده بقى إلا وما كان وما كان صلاتهم عند البيت إلا وتفجيرا حيث تكبروا في كذا الله أكبر Allah maɗauki sarki cewa malahum Allah yi azabahum Allah. Ai azaba ka sun shi ta. kowace irin azaba su yi mai sun cancanta me zai hana Allah maɗauki sarki a zartar da su wa hum yasudduna anil masjidil haram alhali suna tare bayin Allah daga ɗakin Allah mai alfarma waɗanda suka kori bayin Allah mumine masu imani masu kalmar shahada masu la ilaha illahu suka kore su daga maka suka kore su daga makwabtaka da ɗakin Allah wace azaba ce ba su cancanci Allah ya mutu ba duk azaba sun cancanta ta waɗanda na kori annabin Allah daga ina daga ɗakin Allah suka kori manzan Allah sallallahu alaihi daga Makka manzan Allah ya fito bakin gari ya kura maka ido ya tsaya ya juya yana kallon Makka sai na abokan yana jiran shi yana yake maka Allah ya sani duk garuruwan da ke duniya ba wanda nake kauna kamar duk wani gari da Allah ya yi a bayan ƙasa ran da manzo Allah zai ba maka kenan ba garin da nake kauna a cikin raina kamar maka inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba domin mutanen ki sun kore ni ba da ba da zan barki ba da zan fita su a kore shi kafar maka wa ma kanu awliya'uhu ba su zama waliyansa ba ba su zama majibincinsa ba su da ya kamata Allah ya musu albarka ya sanya su makwabtan ɗakin ka'aba majalisa lamarin ɗakin ka'aba amma yanzu suke koran masu imani daga maka kuma suke Allah ba zai azartar da su ba Allah zai azartar da su shi yasa Allah ya kattara su a yakin badar ya goda musu ranar azartar da su ta Allah ce in auliya'u ba kowa ne majibantar lamuransa ba majibantar lamuran ɗakin ka'aba malamai suka ce a zamiru ya uri ila ila akrabil masku saboda haka masjidin haram kenan illa mutakuna sai masu takawa mu'minan nan da kuka kora su ne waliyan ɗakin Ka'aba in ji Allah madaukakin sarki sai dai walakin na walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan su ba sani ba wasu malamai suka ce ah, wa ma kanu awliya'u nadir yana koma zuwa ga ubangiji ba su zama waliyan Allah ba sai Allah ke yin awliya'u ba su kowa ne waliyansa ba sai wa sai al-muttaquna in ka gama zinace ce maka waliyin Allah ƙarya yake dan baya da takawa mutum bai ya ce maka waliyin Allah ne ƙarya yake ba waliyin Allah bane shaki ne dan bai da takawa ba ka zama waliyin Allah sai ka zama tafi sai ka zama mai kiyaye dokokin Allah mai yin abin da Allah ke so mai barin abin da Allah baya so zama waliyin Allah kuma ƙarya na ce magana da zauli yana yi idan ka ne gani gaskiyar ba haka take ba ka samu wani yana zuru da matarka wai a idan ka ne yake gani ba haka ake ba ba shi ne ba eh shi ne amma dai ba shi din bane muna kuli da mutane hankali bai sallah ana yi magana ki a maka yake yi ya kai kace maka kake yi wa qalu ya hadha tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati ai azhar bai tashi yayi ba ai da asar bai tashi yayi ba ai magariba yana da ana kallon shi aka ce wai kai me yasa ka sanda Ya ce ba wa kasar banza ba wanda ake ce wali ba ai nufin kuka a zaunar nan kamar gani a zaune, to ba ni din ne zaune ba ni din ne dai amma dai ba ni din ne, ni din na asalin ina can maka, ni a ɗakin kaba nake to da ni a ce a zahar a maka, da la'asar da da magariba da isha a kuma gashi a zaune wannan akwai da hankali da ke wannan ba ka zama wali sai ka zaune mai takawa mai tsoron Allah Allahumma ja'alna min al-muttaqin sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda al-bayt waɗannan qurayshawa ibada su a ɗakin Ka'aba bata zama ba illa buka face fito an san fito shine bukawu fito wa tasdiya da tafi a in an a shine fito ko mai tafi irin wajen kiristoci suke yi a coci in kada ka bai kai sa na zaka je ce za mu je mu yi sujada amma ba zai sujada ban ya je me zai yi fito tuna ne na wani tsuntsu mai daɗin kuka idan yana kuka za ka ji kukan kamar fito ina fata fahimci wannan to daga nan sautin irin na fito sai laraba suke ce masa buka balarabar jahiliya idan ya zo zai yi dawaji to abin da zai fara zai tuta kayansa ya aje ya zama tsira da haihuwar wasa sun dulbun dul sannan ya fara tsawafin tsira da zage dakin kaba in an ce ka sa rigar ka mana shi to yana taba sawa a bawa Allah da rigar bai kamata kuma in zagaye dakin shi da rigar ba wannan gaba eh, shi ma na taba saba wa Allah wannan yana jikina a ta wannan kafa ta kamar ka saba wa Allah tana jikinka sai ka cire ta ka aiki wannan hannun naka ba sai ka da ka aji don ka taba saba Allah yana tare da kai wannan imani ne balarabin jahiliya ke to daga nan sai fara zagayawa in ya fara zagayawa sai ya rika irin abin da su labbaikar ta zamanin jahiliya kusan zamanin jahiliya labbaikar su ba yadda wacce annabi ya karantar ba shi kuma za a ya karantar da mu labbaikar lahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik to sun an ce labbai kala shirika laka labbai sai a ce illa shariku huwa laka mallaka huwa ba mallaka Allah baka da abokin tarayya sai dai abokin tarayya nan da shi ka ce ba matsala muna iya rikewa a ina Allah yake ba matsala to daga nan idan suka kammala wannan sai su fara fito da tafi to duk sun kara wannan ko sai su rinka sai su rinka cewa gufura naka gufura naka gufura naka Allah ya ce da aka ce wa ma kana la mu'azibahum wa hum yastaghfiruna wannan gufura kan da suke cika wajin su da shi albarkacin da yasa Allah bai halaka da su ba albarkacin wannan gufura kan duk da kafiri ne yayi istighfari amma kafiri ma da istighfari sai da yake moriyar istighfari na wani lokaci dan da istighfari da girma yake kuma da karfi yake shine wa ma kana salatu inda albayti illa bukan wa tasbiya sai Allah ya ce fazuqul azaba ku ci gaba ɗanɗana azaba bima bima kuntum takfuru saboda kafirci da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama نعم kai suka baro why الله أكبر الله أكبر الله أكبر waɗannan ayoyi da ana ma ya bantaro mana shi gobe za mu fassara lokacin ba zai san fassara wannan ayoyi sai Allah ya kai gobe za ku abin da suka Allah mun gode maka da kai mu musulmi daga cikin baki da suka ziyarci majalisin mu a yau akwai Sheikh Dr. Eh, Ahmad Ahmad Kura daya daga cikin manyan matasan malumanmu daga kano sun je sun yi gudanar da ibada ta tafsir ba sani ba malam ko za a wuce umra ne yasa aka jiyo akan lokaci ah, ɗazu sanar da gaske ashe ya yi wa makanan hijirar su hijirar lai da wani suri eh, matashi ne cikin ɗalibai da suke karatu a jami'ar madina suka dawo suke da awa su ke ta ɗauki ba da ɗi da bidiyar da shirka a birnin kano ka san kuma kano wajen dama an ce ko da bai ka zo an ce ka in ka zo da tauhidi akwai su shek abdul wahab da su malam jafar da su dr bashir da su bin usman suna nan za su koya maka tauhidi da sunna idan ka zo da bid'a da shirka nan ma ba matsala akwai ma tsiman mushrikai da hikima hikiman yan bid'a sana idan kana babu abin da babu to wai dan bayan Allah ne suke ta dauki ba da ana ta gobar baya Allah ya kara wa rayuwa albarka ina jin su suna hana shi kauri saboda tsabar gobar da suka hana yake ba akwai rama lawal mustafa ina rama lawal mustafa rama lawal mustafa gangare ne da cikin gangaren gangaren da muke da abinci daga yana a brazil ya birko daga a brazil a majalisi tare da alarama amur kura suke alarama a brazil yana cikin matasan masu kokari sosai daga jega shi matsalar ta guda ɗaya shi ne matarsa ta hana cin abinci a wani wuri shi matsalar ta kawai kenan guda ɗaya shi yasa duk da za ka ci abinci kace mai biki mai dai a jiga ne aiki ya same ka sashi ba ta yarda ba shi kuma ya dai take wurin amri ya ce umar da dabara ba za a saba ba to muna addu'a ta musu albarka gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi